waɗannan mutane da kuke gani na farko suna cikin ƙungiyar 'yan ta'adda ɓarayin daji masu sata satar mutane fashi da makami satar mutane domin neman kuɗin fansa sannan suna cikin mutanen da su kuma suka shahara wurin ba da labari na sirri da kuma gayyato marayu su mutane ta abinci so kamar yadda kuke gani an kama su ranar 19 a ranar takwas ga watan 8 da misalin karfe takwas, a lokacin da muka samu labarin sirri da aliyu sama'ila da kabir aminu da shagari abubakar da umar garba da sani lawal da murtala abubakar da basiru abdullahi dukansu suna zaune a layin kwari da ke karamar hukumar danja wani lokaci a watan da ya wuce na Jun sun shiga gidan wani bawan allah abdullahi muhammad da ke layin kwari a danja bacin sun sassare shi sun masa mugayen raunuka sun saci matarsa da kuma mahaifiyarsa kuma lokacin da suke kokari za su yi daji da ita jami'anmu da 'yan bijilanti suka samu labari inda aka yi musayar wuta Allah ya sa suka gudu suka bar waɗannan mutane waɗanda na faɗa muku matar shi wannan bawan Allah da mahaifiyarsa aka cece su a hannunsu sannan ranar bakwai ga watan takwas har ila yau sun ƙara dawowa shi wannan ƙauyen inda suka shiga gidan wani bawan Allah Yunusa dan Juma suka fasa shagonsa provision store kuma suka kwashe kayayyakin da ke cikin wannan provision store wanda su ya kai naira dubu ɗari uku da casa'in da uku daga nan suka je gidan wani bawan allah alhaji murtala yakubu kuma suka saci matarsa suka ɗauke ta mai suna fatima murtala ya shekara ashirin da biyar wanda suka daji da ita suna hannunmu kuma ga su muna gudanar da bincike kamar yadda kuka gani ba musu suke yi ba wannan bawan allah Uh, shine shugabansu kuma zai yi bayani ya sunanka aliyu ismail aliyu ismail ismail shekarar ka nawa shekarar ka nawa talatin a ina kake da zama ina da wani layin kwari layin kwari a ina layin kwari karamar hukumar danja local government danja to kaji zarge-zargen da ake muku ya bayanin yake to da yadda bayanin yake lalle wannan mata ta alhaji mutala a ranar da ake magana eh. lallai kamar yadda ake shiri wannan mutane sun kira za su zo ni suka kira a waya kuma sun zo sun ɗauki wannan mata tabbas kai ka ba su labari shi wani yaro ne ibrahim wane ne ya zo ya ɗauke ta shi ya taho tare da barayin Ibrahim Ibrahim yaron ka ne? Eh yaro na ne. To. Ina daga cikin wanda muke gudanar da al'amuran. Wannan al'amuran. Eh. Aka dauke ta. Aka dauke ta. To sai aka yaya? Suka tafi da ita. Aha. Nawa aka biya ko har yanzu ba suke to? Eh to har yanzu dai muna nan dai ba dai mu ji wani. Tana hannu, har yanzu tana hannu. Eh. To sai kuma wanne? to sai shi kuma magana ya nusa wanda aka eh. ce an buɗe mai shago eh. gaskiya ban san da wannan ba shi dai wannan bai na ɗaukan mata tabbas an ɗauke ta to waɗannan barayi an ce kana hulɗa da su su wani ana ce masa ko dogo da su wane ne <laughs> eh, shi wannan dogo sau ɗaya muka taɓa haɗuwa da shi shi ma kuma dalilin haɗuwa ta da shi dalilin wancan waye kai zo shi ne ya kai ni wurin shi ya haɗa ni da shi daga nan shi kuma dogo ya haɗa ka da suwa da suwa ya rarraba lamba eh, mutanensa da mutanensa suke kiran ka suka rinka kirana kana ba su labari za su zo za su zo dai ba su zo ba sai wannan lokaci suka zo suka ɗauki wannan to yanzu duk a wannan harkar waɗannan mutanen fa waɗannan da ya da su maka shirin da waye da waye da baki da yansa ga sun da shagara abubakar mm. da umar garba da kabira aminu da mutala abubakar da basiran abdullahi duk tare kuke wannan harkar tare muka yi wannan shirin to yanzu tunda kuka fara wannan harka kamar nawa ka samu wannan shi ne karo na farko an baka salalaka to ai suna sa ba ba riga an kai kuɗi ba eh, kuma kai ga ka kana nan eh. to yanzu me ka ce akan wannan abu da kuke yi ga ku kuna cikin gari tare da al'umma amma kuma a ƙarshe ku kuke zalunta al'umma ku kuna haɗa baki da ɓarayin daji kuma a zuwa kwashi 'yan uwanku a kwashi iyayenku a kwashi maƙotanku kuma da hannunku kuna ciki kun sani farkon zuwa wanda zan ce al'umma shi ne wannan da al'amari ya riga haka sannan kuma muna tuba ga Allah sannan kuma muna tuba ga mutane da gida Allah ya yi kowa insha Allah mu ma muna roƙon Allah da kar ya sake samu aikata wannan ma'aikata to amin amin Allah ya shirye ku ku je ku zauna